radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ar-Rahman ar rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba muna gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau sai muryoyin masu sauraro sai mata a cikin al'umma sai kuma an ansoshin fikihu sannan shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 1945 aka raba kasar korea zuwa kasashe biyu kafin yakin duniya na bide kasar japan ce take mame da kasashen gabacin asiya da dama daga cikinsu har da korea amma bayan ta sha kayi a hannun sojojin kawance wanda suka hada da amurka da tarayyar soviet shekara ta 1945 sai kasashen suka fara waso yankunan asiya waɗanda japan take iko da su a lokacin a lokacin tarayyar soviet ta mamaye bangaren arewacin koriya ta arewa inda amurka ta mamaye bangaren kudancin kasar sannan kuma a rana irin ta yau bayan wani taro wanda aka gudanar a birnin moscow aka tabbatar da bata raba koriya zuwa kasashe biyu wato koriya ta arewa mai bin tsarin gurguzu tare da tare soviet da kuma kore da kudu mai bin tsarin jari hujja tare da turawan yamma daga ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru 66 suka gabata a ranar irin ta yau wato bigotan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gugurmaya kan kwatar 'yancin kasar cuba daga hannun shugaba batista wanda ya zama ɗan koren amurka yunkurin farko bai samu nasara ba domin ko amurka ta murkushe yunkurin kuma an kama fidel castro aka ɗaure shi sai dai bayan wani lokaci an kore shi daga kasar cuba baki ɗaya duk da haka dai fidel castro bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada sabbin mayaka shekara ta 1958 ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwace iko da kasar daga hannun shugaba batista da farko fidel castro ya rike mukamin prime minister shekara ta 1959 sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar cuba fidel castro ya ci gaba da rike wannan mukami ne har zuwa shekara ta 2006 a lokacin da tsufa ya riske shi da kuma rashin lafiya wanda hakan ya tilasta masa mika mulki ga kaninsa raul castro da ƙarshe dai bayan fama da rashin lafiya fidel castro ya rasu a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. shugabannin amurka da faransa sun gabatar da jawabin haɗin gwiwa dangane da ƙasar iran a birnin washington a najeriya kuma shugaban buhari ya zargi gwamnonin jihohin kasar da satar kudaden ƙananan hukumomi sannan za ku ji cewa an bude taron kungiyar ƙasashen musulmi ta oic kan kimiyya da fasaha a birnin islamabad na ƙasar pakistan yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasashen amurka da faransa sun ƙara jaddada goyon bayansu ga masu tada hankali a ƙasar iran sun kuma sha alwashin hana iran mallakan abin da suka kira makaman nukiliya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakaltar shugabannin biyu suna faɗar haka bayan wata ganawa da suka yi a fadar white house a birnin washington a jiya alhamis har ila shugaba biden na ƙasar amurka da kuma macron na ƙasar faransa sun tabbatar da cewa za su jagoranci kasashen duniya don aiwatar da kudurin gwamnonin hukumar iaea e dangane da ƙasar iran gwamnatin ƙasar iran dai ta sha musanta cewa tana ƙoƙarin ƙera makaman nikiliya amma gwamnatocin harjin ƙasar isra'ila da kuma ƙasashen yamma sun dage kan cewa ba haka ba wannan duk tare da cewa hukumar iaea e ta ziyarci cibiyoyin ayyukan nikiliya na ƙasar iran kuma ta ba da rahotanni masu yawa kan cewa babu batun kera makaman nukiliya cikin shirin ƙasar iran banda haka ƙasar iran tana daga cikin ƙasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar npt ta hana kera irin waɗannan makamai Shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya zargi gwamnonin jihohin ƙasar da satar kuɗaɗen ƙananan hukumomi jaridar leadership ta najeriya ta nakaldo shugaban yana faɗar haka a wani taro a makarantar koyon aikin shugabanci ta karu a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa gwamnonin sukan tilastawa shugabannin ƙananan hukumomi sanya hannu a kan takardun cewa sun karɓi dukkanin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta ware masu amma kuma suna ba su rabin abin da aka ware masu ne kafin haka dai shugaban ya zargi gwamnonin ƙasar da irin rashin ci gaban da ƙasar take fuskanta. a taron na karu da ministocin gwamnatin tarayyar najeriya sun bayyana mahangarsu dangane da yadda za a shawo kan al'amuran shin hanci da rashawa a ƙasar an buɗe taron farko na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic dangane da kimiyya da fasaha a birnin islamabad babban birnin ƙasar pakistan taron da suka bawa suna oic 15 zai tattauna dangane da kimiyya da fasaha a cikin ƙasashen oic kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa an buɗe taron oic 15 ne tare da halartar wakilan kasashen kungiyar goma sha biyar a jiya alhamis labarin ya kara da cewa kasashe goma sha biyar daga cikin kasashen kungiyar wa'anda suke da ci gaban kimiyya da fasaha ne suke son karfafa kasashen kungiyar kan ilimi da kimiyya da fasaha a tsakanin kasashen feman salihi mataimakin ministan kimiyya da fasaha na ƙasar iran ya sami halartar taron na islamabad sannan sauran kasashen kungiyar da suka sami halartar taron da ya sun hada da kazakistan pakistan nigeria masar saudiya turkiya malaysia azerbaijan indonesia jordan qatar morocco cameroon da kuma haɗaɗɗen daular larabawa taron ya sami halartar wakilan ƙasashe shida wa'anda suka isa birnin islamabad a yayin da sauran wakilan kuma za su halarci taron ne ta taron hotunan bidiyo da sauti masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa makiya jamhuriyar musulunci ta iran wa'anda suka hada da amurka da harjar ƙasar isra'ila ba za su taɓa kaiwa ga mafarkinsu na ganin bayan gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto manjo janar hussein salami yana faɗar haka a jiya alhamis a wani jawabin da ya gabatar a taron masu ɗaga tutar jihadin dauriya da kuma tattalin arziki mai jurewa a lardin fars daga kudancin kasar ta iran salami ya kara da cewa kasar iran tana samun ci gaba da sauri karkashin shugabanci da jagorancin jagoran juyin halin musulunci na kasar iran imam said ali khamna'i ya ce makiya ba sa son ganin ci gaban da ake samu a kasar don haka ne suke kokarin ganin an rusa kasar an kuma dakatar da ci gaban da ƙasar take samu amma da yaddan allah ba za su sami nasara ba kafafen yada labarai na jihar musulunci ta iran sun bayyana cewa wasu mahara wa'anda har yanzu ba a tantance su ba sun kai wa mataimakin ministan masana'antu na kasar hari da wani abu mai kaifi a kansa da kuma fuskansa wanda ya sa aka garzaya da shi zuwa asibiti saboda zubar da jini labarin ya kara da cewa an garzaya da mataimakin ministan zuwa asibiti sannan jami'an tsaro sun fara aikin gano wa'anda suka kai masa hari a jiya alhamis da yamma wannan harin ma yana iya zama ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci wanda makiya jimhuriyar musulunci ta iran masu samun taimakon kasashen yamma suke kaiwa jami'an tsaro da kuma ma'aikatan gwamnati a cikin 'yan makonni da suka gabata da sunan 'yantar da mutanen ƙasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun harin ta'addanci da mayakan kungiyar Ashababul Mujahidin ta kasar Somaliya suka kaddamar ne kan wani otel da ke kusa da fadar shugaban kasar da tofin alatsi ne da a majalisar ɗinkin duniya ta yi kan harin da ni sunu zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukuntan somaliya sun sanar da cewa wasu mayakan kungiyar alshababul mujahidin ta kasar sun kaddamar da harin ta'addanci kan wani otel da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya kuma otel din ya kasance masauki ne ga manyan jami'an gwamnatin kasar rahotanni sun bayyana cewa a yammacin ranar lahadin da ta gabata an ji karar fashe-fashen bama da musayar wuta a kusa da fadar shugaban kasar somaliya da ke birnin magadishu Mogadishu inda majiyar gwamnatin kasar ta Somaliya ta bayyana cewa mayakar kungiyar Al-Shababul Mujahidin ne suka kaddamar da harin ta'addanci kan otel din Ross da ke kusa da fadar shugaban kasar tare da yin kawanya wa otel din. Kakakin rundunar 'yan sandan Somaliya Sadiq Adin Ali ya bayyana cewa jami'an tsaron kasar da suka hada da sojoji da 'yan sanda sun kai dauki inda suka fafata da 'yan ta'addan kuma suka yi nasarar 'yantar da jami'an gwamnati da sauran jama'a da suke cikin otel ɗin kamar yadda majiyar tsaron ƙasar ta somaliya ta bayyana cewa wasu mayakan ƙungiyar al-shabab guda biyu da suka yi jigida da bama-bamai sun fara da tarwatsa kansu ne a mashigar otel ɗin sannan wasu gungun 'yan ta'adda suka yi ƙoƙarin kutsawa ciki amma masu gadin otel ɗin suka buɗe musu wuta lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarorin biyu jami'an tsaron gwamnatin somaliya da suka kawo ɗauki da kowane ɓangare sun samu nasarar 'yantar da jami'an gwamnatin kasar da sauran jama'a da suke cikin otel ɗin ta wunduna da ƙofofin baya kamar yadda ministan ma'aikatar kula da muhallin kasar ta somaliya adam hirsi ya rubuta a shafin sa na totar cewa ya samu nasarar tsira da ransa daga harin ta'addancin 'yan kungiyar al-shabab da suka kaddamar kan otel ɗin belarus da ya kasance a ciki kafin kai harin kuma ya jaddada yadda bambamai suka dinga tashi a harabar hotel ɗin baya ga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da gungun 'yan ta'addan kakakin rundunar 'yan sandan somaliya sadiq adin ali ya bayyana cewa an ceto fararen hula 60 yayin da wani minista a gwamnatin somaliya ya bayyana cewa shi da wasu mutane da harin ya ritsa da su a hotel ɗin sun samu nasarar tserewa daga cikin hotel ɗin ne bayan da suka yi nasarar karya wata kofar baya a lokacin lokacin da duhun dare ya fara rufawa duk da a lokacin ana ci gaba da musayar wuta tsakanin jami'an tsaron somaliya da 'yan ta'addan kungiyar ta alshabab hakanan majiyar jami'an tsaron somaliya ta bayyana cewa jami'an tsaro sun kutsa cikin otel ɗin domin kawo ƙarshen farmakin 'yan ta'addan bayan tsawon kusan kwana guda ana fafatawa inda aka samu hasarar rayukan fararen hula takwas da soja guda baya ga wasu sojoji biyar da suka samu raunuka kakakin rundunar 'yan sandan somaliya ya kara da cewa ga dukkan alamu 'yan kungiyar ta'addanci ta al-shabab shida ne suka farma hotel ɗin inda mutane biyu suka fara da tarwatsa kansu da bamabamai da suka yi jigida da su a mashigar hotel ɗin sannan jami'an tsaro suka harbe sauran hudun har lahira rahotanni da kafafen watsa labaran gwamnatin somaliya sun bayyana cewar mayakan kungiyar al-shabab mujahidin sun farma hotel ɗin bilaros da ke kusa da fadar shugaban shugaban kasa kuma harin ya ritsa da manyan jami'an gwamnati da suke sauka a otel ɗin kamar yadda jaridar hiran ta bayyana cewa an ji tashe-tashen bamamai da musayar wuta a yankin kahafi jilakub da otel ɗin belarus da ke birnin magadishu kuma yanki ne da yake da matakan tsaro mafi tsauri a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya kamar yadda shaidun ganin ido suka jaddada cewar mayakan kungiyar al mujahidin sun fara kaddamar da hari kan otel otel ɗin belarus ne mai tsananin tsaro da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da kuma gidan kurkukun godka jilako ta hanyar kuna bakin wake da bamamai da suka yi jigida da su hakanan kakakin rundunar 'yan sandan birnin magadishu ya bayyana cewa ba a san yawan mayakan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab da suka farma otel ɗin belarus ba watakila wasu daga cikinsu sun sulale sun gudu sai dai an tabbatar da halakar guda shida daga cikinsu kuma otel ne mai tsaro da manyan manyan jami'an gwamnatin kasar suke sauka a cikinsa kuma ana yawan gudanar da zaman tarurruka na gwamnati a cikin otel ɗin. Ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab ta sanar da cewa ita ke da alhakin ƙaddamar da harin a bayanin da ta watsa a kafar watsa labaranta. masharhanta suna bayyana cewa harin da kungiyar al-shabab ta kaddamar kan otel ɗin belarus kuma kusa da fadar shugaban ƙasa wani babban kutse ne mai girman hatsari a cibiyar tsaron somaliya kuma harin ya zo ne kwana ɗaya da sanarwar da kafofin watsa labaran gwamnatin ƙasar suka watsa na halaka mayakan kungiyar ta'addanci ta al-shabab fiye da ɗari a gumurzun da suka yi da jami'an tsaron ƙasar a yankin ain tiri da ke tsakanin lardunan hiran da shabelle ta tsakiya Najeriya tun a ranar Asabar 26 ga watan Nuwamba da ya gabata ne mataimakin ministan sadarwar kasar Somaliya Abdulrahman Yusuf ya sanar da halakar mayakan kungiyar al shabab fiye da 100 a gumurzun da aka yi a yankin Il Tiri da ke tsakanin ladunan Hiran da Shabelle ta tsakiya yana mai fahimta cewa a gumurzun manyan jami'an kungiyar al shabab goma ne suka sheka lahira. a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin alatsi ne kan harin da 'yan kungiyar alshababul mujahidin suka kai kan otel ɗin belarus da ke birnin magadishu fadar mulkin ƙasar somaliya da harin ya sanadiyar mutuwa tare da jikatan mutane a bayanin da ofishin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar a ranar talatar da ta gabata ya bayyana tsananin damuwa da bakin cikinsa kan yadda al'ummar somaliya take ci gaba da fuskantar matsalolin matsalolin tsaro misalin ire-iren farmaki da tashe-tashen bamabamai da 'yan ta'adda suke kaddamarwa waɗanda suke lashe rayukan mutane masu yawa tare da jikkata yana mai jaddada yin kira kan kamo waɗanda suke da hannu a shirya hare-haren domin hukunta su kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya mika saƙon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu da fatan samun sauƙi cikin hanzari ga waɗanda suka samu raunuka sannan ya jaddada azumar majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin somaliya da al'ummar ƙasar a ɗamarar yakin da suka ɗaura domin kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam wasu kafafin watsa labaran cikin gidan kasar somaliya sun bayyana cewa tun aimacin ranar lahadi 27 ga watan nuwamba ne wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar al-shabab suka kai harin wuce gona da iri kan otel din bila ross da ke kusa da fadar shugaban kasar somaliya a birnin magadishu fadar mulkin kasar kuma suka yi kokarin yin garkuwa da tarin mutane da suke cikin otel din amma bayan gumurzu da jami'an tsaron kasar har na tsawon kimanin sa'o'i ashirin aka kawo ƙarshen gungun 'yan ta'addan tare da tabbacin mutuwar mutane akalla goma sha hudu tare da jikatan wani adadi mai yawa idan za a iya tunawa a yammacin ranar 19 ga watan agustan wannan shekara ta 2022 mayakan kungiyar alshababul mujahidin da kasar somaliya sun kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci kan otel din hayat da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya inda harin ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 21 tare da jikatan wasu fiye da 117 na daban baya ga hasarar dukiyoyi kuma masharhanta sun bayyana cewa akwai yiwuwar 'yan ta'addan kungiyar kungiyar al-shabab sun zaɓi kaddamar da mummunan harin ta'addanci kan otel ɗin hayat ne saboda wuri ne mai tsaro kuma a bisa al'ada manyan jami'an gwamnatin somaliya suna yawan sauka a otel ɗin a lokacin hutun mako kuma gungun 'yan ta'addan da suka kai harin kan otel ɗin sun tada bama-bamai ne ta hanyar kaddamar da har-haren kunan bakin wake tare da buɗe wutan bindiga sannan an ɗauki tsawon sa'o'i masu yawa ana musayar wuta tsakanin gungun 'yan ta'addan da jami'an tsaron ƙasar kafin murkushe 'yan ta'addan a sanarwar da kungiyar ta'addanci ta alshabab ta fitar a ta bakin mai magana da yawun gungun mayakan kungiyar abdulaziz abu mus'ab ta kafar labaranta ta bayyana cewa matakin kaddamar da hari kan otel ɗin hayat ya zo ne a matsayin mai da martani kan furucin shugaban kasar hassan sheikh mahmud cewa gwamnatinsa ta lashe takwabin kawo ƙarshen kungiyar alshabab a ƙasar ta somaliya abu mus'ab ya ƙara da cewa harin kungiyar alshabab kan otel ɗin hayat wani mummunan martani ne kan gwamnatin somaliya wacce ta haɗa kai da gwamnatocin amurka da na turkiya wajen ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyar al-shabab musamman ta hanyar jiragen sama marasa matuƙa ciki don haka harin birnin Magadishu lamari ne da ke jaddada cewa har yanzu kungiyar Al-Shabab tana nan da karfinta na ƙaddamar da har-haren soji kan fadar mulkin kasar ta Somaliya. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada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 Assalamu alaikum sashen Hausa na BOHED Hausa mai magana Muhammadu Lawal Luwaye garin matsan kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau zan yi tsokaci ne dangane da wani furuci da shugabannin jam'iyya na jihar Kano wato jam'iyyar APC da NNPP musamman ma na Abdullahi Abbas shugaban jam'iyyar APC wani furuci na ko da tsiya ko da tsiya tsiya wannan furuci ne wanda bai kamata ba a ce jago jagorori irin su suna fitar da wannan kalamai to jagorori suna irin wannan kalamai ina eh, ga mabiya to da Allah ya kamata su zanki kalamun da za su rika faɗi saboda baya yawa su in suna yin kalamai wanda bai dace ba to su baya ba a san me za su yi ba ma nan gaba ya kamata a kiyaye kuma hukuma ta sa ido game da duk wani mai mugun furici a harkar siyasa radio BOA mai magana Muhammadu Lawal Loye garin matsin jihar da magaram jamhuriyar Nijar ku 我洗了一批。 Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na akan abin da 'yan majalisa suka yi na amincewa shugaban kasa ya amso dala miliyan goma sha shida domin yakar cutar corona a nan kasar mu Nijar a gurin bankin duniya. Hakan samsam bai dace ba kuma ban goyi baya ba kuma 'yan majalisa abin da suka yi ba shi bane muka tura su su yi wa talakawa yana da kyau a koda yaushe su dinga yin nazari da tunani rani da lissafi me talaka suke so me talaka suke muradi a musu a cikin kasa ba su dinga yin son zuciyarsu ba su dinga cikawa a su kuɗi kuma alhalin talakawa suna cikin wani hali yana da kyau shuna shugaban kasa ya dinga kula da nazari domin talakawa suna buƙatar a musu aiki su gani a zahiri Allah ya sa idan sun bar hanya Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya kawo mana cigaba a cikin kasashenmu na Afirka Allah kawo kwanciyar hankali mai magana ya kuma mai aski ba da raka a yar da magaram jamhuriyar Niger ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai muku magana alkasim baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu yau sokacin da nake sa in yi bisa 'yan majalisar dokokinmu ne na nijar da na adawa da na majority mun shiga sun sa hannu bisa karin kuɗaɗe na alfarma da suka makanuwansu amma duk da suna ikirarin ba su yi ƙarin kuɗi ba wannan zancen su ne sun yi karin kuɗi a gaskiya to yanzu muna jira kwana biyu su fito kuma su ci ya kamata su ma shannin lakwal a ƙara musu kuɗaɗe saboda su ne mafi karamcin albashi saboda suna fama da matsan tattalin arziki ga halhalu na gidan haya ga biyan wuta amma ba wanda ya arika da su yanzu da yake abin shi zai shafa kaga sun fito sun ma kansu karin kudade alhali talakawa suka zaɓe su kuma zaman mu suke yi can wurin muna kira gare su su tausaya mu mushannin makarantun ne su ma ya kamata a tuna da su a ƙara musu kuɗaɗe muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa biya wasa mai magana aliyu garin nasarawa cikin kumin din galma gunduwan ma da jihar tawa jamhuriyar niger mu abinda muka kira da shugaban kasa bawa buhari da shugaban kasa muhammadu basum eh kamar mu na yan niger masu tafiya kudancin lazeriya neman na abinci a adin sun kai jihar sokoto tun daga nan get get na akwai get tara har zuwa ilori assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi mulki a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu a ko da yaushe zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina a kan kaddamar da rijiyoyin man fetur da gwamnatin baba buhari ta yi a karon farko a yankin arewacin najeriya hakika wannan abun farin ciki ne da baya misaltuwa ga al'ummar yankin arewacin najeriya baki daya a don haka muke jinjina wa gwamnatin baba buhari a game da wannan kishin ƙasa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nuna wa 'yan arewa ba da fatan Allah ya ƙara masa ɗaukaka da kuma nisan kwana da fatan za ku tashi lafiya boh Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gani lawan ali game da na ka tsokaci dangane da wannan ya faɗi wata magana ga kan uwar gidan shugaban ƙasa muhammadu buhari na cewa ta ci abinci ta ƙoshi to gaskiya da aka kama shi gaskiya kamawar ba wani abu ne ai sun fi ƙarfin haka kuma su ai al'umma suke mulka ya kamata a ce an kama wani sun kama wani talakansu sun ɗaure ba hakan ba daidai ba ne gaskiya gaskiya muna fatan shugaban kasar nigeria muhammadu buhari da makarrabansa da kuma ita kanta faith lady aisha buhari cewa a sako shi domin dole dama dan adam ajiye ne a same shi da matsaloli irin wannan kai kuma muna fatan za ka kiyaye harshenka a nan gaba suna na gwani lawan ali gamadan hassan barka fatan za ku tashi lafiya a kira ku daga nan garin gamadan tewan unguwar ciroma assalamu alaikum radio hausa biyoyi tehran magana magana Shitu Tayar daga nan agadar jamhuriyar Nijar. Yau ina so in yi tsokaci dangance da 'yan majalisar dokoki namu na jamhuriyar Nijar musamman bisa kan zaman da suka yi na kara ma kansu alawus alawus na eh, da suka yi to sai mu ce mu dai wannan karin alawus da suka yi ma kansu gaskiya muna tar da Allah wadai da wannan kari musamman ma daidai wannan lokacin da ake na matsi na tattalin arziki musamman ma a nan eh, karkaru daban daban eh mu dai abin da zamu cewa idan shawara ce ya kamata a ce sun fari da talakawa me ya kamata su yi ya kamata a ce idan za su yin abu suna neman shawarwakin talakawa kin da zaman suke zaman talakawa suke mu dai gaskiya ba mu yi goyon baya bisa kan wannan ƙarin da suka ma kansu idan adalci ne za su yi zaman tattaunawa muna bisa kan yadda za a inganta abinci a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar eh kuma ai ba su kaɗai ba ne ba wanda suke ma'aikatan gwamnati ga ma'aikatan gwamnati nan da dama wanda suke suna buƙatar eh tallafi suna buƙatar alawus alawus a musu ba amma sai dai waɗanda suke suna da ƙarfi masu ƙarfi ne a su yan da dokoki. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa barakatu sashi Hausa na radio BOH. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci mu tuwa kwariya. Shugabannin kasashen Afirka da dama da kuma masu hada aji da suka yada zango a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar inda suka gudanar da makalai daban-daban. Fatan mu shine a nan Allah ya sa eh, wato talakan afirka ya ci amfanin wannan tarukan da aka yi allah sa kuma ba wai sun taru ne ba domin su lalabu hanyoyin da za su cika aljihuwansu idan ma akwai mai wannan burin allah ya karkatar da wato akalarsa zuwa tafarki madaidaici na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio Mai Musulunci na Iran suna na Nafi Baba Nafisa dan wanda zan mazaunin birnin tarayya Abuja Nigeria. Eh ina so in to albarkacin baki na basa taro da aka yi dan tattalin arziki dan kafa eh, nuka a cikin kasashen mu na Afirka. To na abin zan kila ga shugabannin Afirka ya kamata da abin za su su bar yawo da hankalin talaka saboda an dade ana ruwa kasa tana shan yawa a ce an zo an yi taro saboda dan adam ya samu saukin rayuwa amma sai ka gani abubuwan sai dai an zara tunda an duba matasa afirka ba su da aikin yi kusan kashi saba'in cikin ɗari babu aikin yi kuma su ne yawan al'ummar mutanen afirka kenan ya kamata a nema musu mafuta eh, a tsa a rage haraji ko wacce kaza ta rage haraji kuma kamfanuka a samu akawa kamfanuka da bayan allah za su zo su yi aiki a ciki eh, na ku ne na fiye na fisa dan wale zan gunduma tesa daga nan birnin tare abuja shi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 madala yanzu kuma sai shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masararo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke kawo muka amsoshi na fikihu dangane da tambayoyin da kuke turo mana a wannan kafa ta hausa tv to a yau kamar yadda muka saba ga wasu tambayoyi da ku masu tsaro kuka turo mana wannan bawan allah mai suna musa ali wanda yake nuna cewa daga Maiduguri najeriya masha allah yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu tambaya ta a cikin wannan al'amari shine menene hakikanin cewa idan mutum ya yi alwala bai wanke kafarsa ba ya bar lum'a sannan kuma sallarsa ba ta karɓu ba to ina ga waɗanda muke gani in suna alwala suke shafa bayan kuma shafa kowa ya san cewa akwai gurare da yawa a kafa ɗin da ba a wanke ba to shin sallar su bata yi ba kenan ko kuma ya al'amarin yake to masha Allah da wannan tambaya taka malam aliko ko musa ali wannan tambaya da kai wato ban sani ba idan kai mai tambaya din kana bin fikihu ne na malikiya to za ka iya faɗan wannan magana amma waɗanda kake ganin su suna irin wannan su yi shafan kafa ɗin to suna bin mazhaba ne ta jafariya to hakikatan ba za a ce kowa dole ya bi wani fiƙo wanda ya kasance uh, ba shi ne asalin mazhaba da yake bi ba idan an ce a wanke kafa sai kuma aka ce idan aka bar wani guri wannan gurin ya zama lum'a wanda ba ruwa bai taba shi ba a cikin kafar da ake wanke wato wannan maza ba ce ta malikiya a malikiya mazabansu da kuma sauran mazabobi irin su shafi'iya hanafiya hambaliya to waɗannan mazabobi na ahli sunna su ne suka tafi akan wanke kafa a lokacin da ake alwala amma wanda suke bin mazhaba ta jafariya wato shi'a to su dama asali ma ba ma a wanke kafa a cikin sallah ko kuma a cikin alwala idan mutum yana son zai yi sallah to ba ma a wanke kafa abinda ake shafar kafa ake kuma su ma suna da madogararsu a kan wannan din bisa ainihin ayan alkur'ani din da ta zo ta yi magana akan ayi alwala din saboda a wajen mazhaban jafariya alwala wanki ne guda biyu da kuma shafa guda biyu wanki guda biyu a wanke fuska sai kuma hannaye amma da kai da kafafu duk shafansu ake yi bisa inda ma ayan yi nuni aka samu wadannan bambanci dangane da wannan adafi din da wasu ka ce adafi ne akan fagsilu wasu kuma su ce ba adafi ne akan fagsilu ba a abu ne wanda yake cewa adafi ne akan wamsahu din nan to wannan saɓani na malamai da kuma bibiyansa da aka yi a bisa lugar larabci sai ya kasance a mabiya ahalul baiti alaihi wanda suke bin mazaban to shafan kafa suke yi wanda kuma wannan ma a tarihi ya nuna haka cewa ko lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kasance tare da shi haka suke alwalansu kuma kamar haka suka ga manzo ma yana yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani abu ne wanda yake saɓani na malaman fikihu dangane da fahimta na nasi da kowanne ya yi su kuma ahli suna suka ce akan cewa a yi wanki ko kuma wanke kafa ake duk da cewa akwai waɗansu da suka bibi tarihi suka kuma nuna cewa shafar kafa ma ba a fara yin ta ba sai lokacin musamman suka ce halifancin halifa na uku wato usman bin affan aka fara yin wato wankin kafa nake nufi ba shafa ba wankin kafa amma suka ce kafin wato lokacin halifancin halifa Usman wato halifa na uku duk waɗanda suka gabace shi ka ɗauki da shi rasulullah da sahabbansa da suke wancan lokaci da abubakar lokacin halifancinsa da umar bin khattab lokacin halifancinsa an ce duk gaba ɗaya shafa kafa ake lokacin da usman ya zo bisa wasu dalilai shine ya mai da alwaladin ta kuma a wanke kafa ne to wani abu ne na bahasi na ilimi da kuma al'amura na bibiyan tarihi mai sanya ya samu cikakken bayani daga nuna wannan zai iya kuma littattafai amma bisa tambayar da kai lallai idan mutum yana bin mazama ne ta albeti ya shafan kafa to zancen maluma ba ta taso ba domin ita kafar dama ba a ce a wanke ta ba a bisa mazhaba ta albeti idan kuma sunni mutum yake bi mazhaban ahalin sunna kamar yadda na faɗa malikiya to lallai shi sai ga cewa ya bi wannan mazhaba kuma ya wanke kafarsa kuma kada ya bar wani guri din saboda zancen lum'a din kamar yadda ka yi ishara zuwa gare shi saboda haka a dunkule kenan duk wannan bambanci bambanci ne na fahimta ta kihu in ka wani ya shafi kafa kar ka tuhume shi da cewa ya bar lum'a ka tabbatar wa kanka da cewa abin da ya yi din nan ya yi shi ne bisa doron mazhabarsa da koyarwar da ya gano a cikin littattafai na fikihu na wannan ba ta hasa ta halbe alaihi salam ina fata na amsa wannan tambaya ta ka ko da dai a dunkule kuma a gurguje aka amsa amma in ka ga akwai wani abu da kuma kake son ka bijiro da shi to wannan fili na amsoshin fikiyo a shirye yake amsa duk wata tambaya da za ka turo masa insha Allah ga kuma wata tambaya daga wata baiwar Allah zulaiha abdulkarim daga magani daga jihar Bauchin Najeriya. To, Malama Zulaiha abinda take cewa shine tare da sallama da kuma fatan alheri ga wannan shiri na amsoshin fikihu. Tambaya ta a nan ita ce, fitsarin yaro ɗan ƙanƙani jariri da ake goyonsa wai da gaske ne ba najasa ba ne ko da ko ya taɓa jikin ko kuma jikin mai shayar da shi wannan kayan da take sanye da shi wanda fitsarin yaron ya tattaɓa za ta iya zuwa ta yi sallah da wannan tufafin ko ba haka ba ne ya yi al'amarin yake to um, malama zulaiha tambaya ki yi ita ma tambaya ce mai muhimmancin gaske kuma hakikatan wannan ba al'amari ne ma na wata mazahaba ban da wata mazahaba ba a a dunkule dukkan wata mazahaba ma da mutum yake bi akwai abin da ake ce masa najasa to kuma Najasa nan musamman ainun najasa din ma ainun najasa wacce za ka iya cewa ainihin ita cikin najasa din akwai bawali akwai kuma ga'iti akwai jini waɗannan duk gaba ɗaya ainihin najasa ne hadda manima ko da dai wasu mazhabar suna ganin ma ba su sama ne a ciki ba amma dai waɗannan abubuwa da turoso ko kuma ga'idi ko kuma bayan gida da kuma bawali da jini to wannan aini ne na najasa to idan waɗannan suka taɓa ainihin jikin mutum ko rigar mutum tufafinsa ko kuma gurin da zai sallah suka tattaba shi kuma wannan fitsari da yake shine muhallin tambayan ke shi fitsarin nan na babban mutum ne ko kuma na yaro karami to a bisa mazhabobi baki ɗayansu su wannan najasa ce fitsari najasa ne saboda haka idan ma akwai yaron ki da kike shayarwa sai ya cilla miki fitsari a jikin wannan kayan ki da kike sanye da shi to lalle wannan kayan ba su inganta mace ta yi sallah da su ba sai ta tuɓe su ko kuma mata tuɓe su ta canja wasu ba ma sai ta wanke wannan guri da fitsarin ya taɓa kafin ta je ta yi sallah in ku ta ƙi to ta je ta yi sallah ne da najasa a jikinta wanda ke nan sallah ba ta karɓo ba ta yi ba kuma tunda dai ba a zuwa a yi sallah da tufafi waɗanda suke a jikinsu akwai najasa saboda haka kenan wanda ya kamata a yi hattara lalle wannan magana da kika tambaya wasu da dama sukan yi wannan bayani bisa jahilci a ce ai yaro ne dan kankani saboda haka fitsarin yaro dan mitsitsi dan jariri bai zama najasa ba a'a to abin ba haka yake ba a shari'a dai ta ta musulunci al'amura na fiƙo ya tabbatar da cewa in yaro ya yi irin wannan to shi ma da sai an tsarkake wannan tufafi ko wannan muhalli domin lalle akwai najasa a tattare da wato shi fitsarin yaro ɗin da zai cilla wa mahaifiyarsa ko kuma jikin mahaifiyarsa a lokacin da take ɗauke da shi to na fata ke ma wannan tambaya ta gamsar da ke kuma kin sami ainihin amsar da ake bukata ga wata tambaya ta uku to amma bisa la'akari da cewa wannan amsar ta wannan tambaya ta uku na fara ta fi layi tana bukatar lokaci kuma gashi ana nuna ma yanzu haka wai lokacin yayi na da aka keɓe wannan shiri saboda haka za mu tsaya anan insha Allahu sai Allah ya kai mu shiri na gaba sai mu ci gaba da inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau.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 a hannunsu a harin ta'addancin da aka kaddamar kan kasar a watan Nuwamban da ya gabata da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin turkiya ta kaddamar da hare-hare kan 'yan tawayen kurdawa da suke mamaye da wasu yankunan kasar siriya na kungiyar syrian democratic forces sdf da kuma kungiyar kurdawa ta kurdistan workers party ta pkk da suke yankin arewacin kasar iraki a yakin da ta daura na neman karya lagon abin da ta kira ta'addancin da suke neman shiga mata hanci a kudundunu inda algudan wuta da ta fara kaddamarwa a baya-bayan nan kan mayakan 'yan tawayen kurdawa da suke kasar siriya ya fi mai da hankali kan ƙauyen al-kauzaliya da ke gefen gundumar tal tamir a garin hasaka na kasar ta Siria rahotannin sun kara da cewa hare-haren rundunar sojan kasar ta turkiya sun fara ne tun a ranar lahadin da ta gabata a kan yankunan da suke karkashin mamayar kurdawa 'yan tawaye musamman na kungiyar syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria inda hare-haren suka janyo munanan hasarori ga cibiyoyin man fetur da na iskar gas da kuma cibiyoyin makamashi da wurare masu mahimmanci da suke yankunan arewa maso gabashin kasar kasar ta siriya kamar yadda har-haren suka lalata mafi yawan cibiyoyi tare da dakatar da ayyukansu tun bayan da gwamnatin turkiya ta ɗaura ɗamarar yakar 'yan tawayen ƙungiyar kurdawa da suke mame da wasu yankunan ƙasar siriya ta fi mai da hankali ne wajen yin amfani da jiragen saman yakin ta marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da hare-haren kan mayakan 'yan tawayen kurdawan inda a jerin hare-haren da jiragen suka kai kan 'yan tawayen sun fi yin barna kan cibiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankunan jawadiya da suwaidiya da kuma gabashin garin kamishili da rijiyoyin man fetur da suke tsakanin ƙauyukan derna alanka da tel hasaka da kuma shalhomiya gami da rijiyoyin man fetur da suke ƙauyen mashoka da ke shira arewa maso gabashin garin hasaka ƙari da tashoshin rarraba man fetur da suke gefen garuruwan almalikiya da kamishili hakanan har-haren da jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuƙa ciki suka kaddamar kan cibiyoyin samar da iskar gas a yankunan suwaidiya da ke gefen garin almalikiya a shiyar arewa maso gabashin garin hasaka sun hana duwani harkar samar da iskar gas lamarin da ya janyo dakatar da ayyukan cibiyoyin samar da wutar lantarki a yankin suwaidiya da ke gefen garin hasaka saka baya ga ɗaukewar wutar lantarki a mafi yawan garuruwan da suke nesa da shiyar arewa maso gabashin ƙasar cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya tana samar da ƙarfin wutar lantarki kusan megawatt hamsin a sa'a guda kuma ita ke wadata garin kamishili da kewayensa da hasken wutar lantarki da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama da suke shiyar arewa maso gabashin lardin alhasaka kamar yadda layukan hanyoyin sadarwa da suke lardin yin hasaka da sassan hukumomi da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da gidajen burodi da kuma masana'antu da suka dogara da cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya musamman bayan da aka samu matsalar wadata lardin da wutar lantarki daga madatsar ruwa ta dabakat da ke lardin arrika haka zalika jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuka ciki sun yi raga-raga da cibiyar yaƙi da cutar corona da ke garin ayin al'arab a yankin arewa maso gabashin lardin aleppo tare da rusa hasumiyar hanyoyin sadarwa da ke wajen lardin kamar yadda jiragen saman yakin suka lalata cibiyoyin lafiya ciki har da babbar cibiyar kula da cutar corona da ke garin hamishili a gefen lardin hasaka baya ga rumbun adana hatsi na dahar al'arab arab da ke gefen karkarar darbasiya da ke lardin hasaka rumbun da ke dauke da ɗaruruwan tantan na hatsi majiyar watsa labaran 'yan kabilar kurdawa ta sanar da cewa a hare-haren da gwamnatin turkiya ta fara kaddamarwa tun daga ranar 25 ga watan nuwamban da ya gabata ta kaddamar da farmaki fiye da 450 kan yankuna daban-daban da suke shiyar arewa da kuma arewa maso gabashin kasar siriya kuma fiye da hare-hare 70 ta kaddamar da su ne ta hanyar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki sannan wasu daga cikin jiragen suna ɗauke da muggan makamai masu linzami baya ga jiragen sama masu saukar ungulu da kuma tankokin yaƙi game da harbin makamai masu linzami kamar yadda hare-haren suka lashe rayukan mutane akalla arba'in da hudu ciki har da fararen hula goma sha bakwai a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron ƙasar turkiya ta sanar da cewa rundunar sojin ƙasar sun kaddamar da hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan kurdawa 'yan tawaye ta ƙungiyar kurdistan workers party ta keke da suke yankin arewacin kasar iraki kamar yadda ta yi lugudan wuta kan mayakan kungiyar kare kurdawa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar siriya rahotanni suna bayyana cewa mayakar kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mame da yankin arewacin kasar siriya ta ɗauki matakin jibge tarin mayakanta da suka hada da mahara da suke harba makamai masu linzami da sauran kayayyakin yaƙi a kusa da kan iyakar kasar turkiya da ke lardin hasaka bayan da kwamandan mayakan kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces ferhat abdi da aka fi sani da mazlum abdi ya yi barazanar mayar da martani kan duk wani harin wuce gona da iri da za su fuskanta daga bangaren gwamnatin turkiya hakanan wasu majiyoyi sun yi nuni da cewa kungiyar kurdawa ta sdf ta girke mayakanta a yankunan da suke tsakanin garuruwan almalikiya da alkamishili da suke kusa da kan iyaka da kasar turkiya har zuwa garin darbasiya tare da samun tallafi daga sojojin hayar amurka da suke yakar gwamnatin siriya da suke kiran kansu da rundunar sojin ƙasa ta national army wannan shiri na ƙungiyar kurdawa ta sdf yana zuwa ne bayan da gwamnatin turkiya ta ƙara jibge sojojinta akan mashigar da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen turkiya da siriya a shiyar arewacin ƙasar kamar yadda gwamnatin ta turkiya ta ƙara yawan makamanta da suka hada da tankokin yaƙi da motoci masu sulke da motoci ɗauke da kayayyakin yaƙi irin igwa-igwa da rokoki domin shirin fara ƙaddamar da hare-hare ta ƙasa kan mayakan kurdawan kamar yadda ta yi alkawari tun kafin gwamnatin turkiya ta fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf majiyar turkiya ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta gabatar da ta tayin shiga tsakanin bangarorin biyu ta hanyar gabatar da shawara ga mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf kan su janye daga kan iyakar da take tsakanin kasar syria da turkiya har na tsawon kilomita 30 tare da roƙon gwamnatin turkiya turkiya kan amincewa da janye ƙudurinta na ɗaukan matakin soji kan mayakan kurdawan wannan shiga tsakani na ƙasar amurka ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin turkiya ta gargaɗi fararen hula da su nisanci kusantar mashigar da ke kan iyakar ƙasashen biyu har na tsawon kwanaki bakwai jaridar hurriyat ta nakalto daga marubucinta kuma makusanci ga gwamnatin turkiyya abdulkadir silafi cewa gwamnatin amurka ta gabatar da shawarinta ce da nufin ganin ta shawo kan duk wani matakin bullar rikici tsakanin gwamnatin turkiyya da kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria musamman yiwuwar bullar matsalar taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da 'yan tawayen suke mamaye mamaye da shi a kasar ta siriya abdulkadir salafi ya kara da cewa shawarar gwamnatin amurka ta fi mai da hankali ne kan tunanin ɗaukar matakin soji ta ƙasa a shiyar arewacin ƙasar ta siriya don haka ta gabatar da shawarar janyewar mayakan kurdawa 'yan tawaye daga kan iyakar ƙasashen biyu zuwa nisan kilomita 30 abdulkadir silafi ya tabbatar da cewa jakadan kasar amurka a turkiya jeff flak ya gabatar da sakon gwamnatin amurka ga mahukuntan turkiya a zaman taron da ya hada shi da ministan tsaron kasar ta turkiya hulusi akar a 'yan kwanakin da suka gabata shawarar gwamnatin amurka tana zuwa ce bayan wani zaman tattaunawa da ya gudana tsakanin kasashen turkiya da rasha dangane da batun arewacin kasar siriya shafin watsa labaran middle east eye na kasar birtaniya ya nakalto daga majiyar turkiya cewa tattaunawar kasashen biyu ta kunshi batun garin altal da ke shiyar kudancin kasar siriya wanda watakila garin na altal yana daga cikin wuraren da sojojin turkiya za su kaddamar da hare-haren soji abdulkadir islafi ya kara da jaddada cewa kasashen rasha da amurka ba su goyon bayan harin kasar turkiya kan shiyar arewacin kasar ta siriya duk da cewa gwamnatin turkiya ta riga ta yanke hukuncin kaddamar da harin a damarar da ta daura na murkushe duk wani harin ta'addanci da take fuskanta daga 'yan kabilar kurdawa a nashi bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a hare-haren da sojojin kasarsa suka fara kaddamarwa kan gungun 'yan ta'adda a kasashen siriya da iraki a wannan mako sun kai ga halaka 'yan ta'adda 480 yana mai jaddada cewar kasar turkiya tana da haƙƙi da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata kan ɗaukar matakin yakar 'yan ta'adda kuma babu wanda zai iya hana ta yin amfani da haƙƙinta kamar yadda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 masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh